ɗazu ɗazun nan ne ƙungiyoyin farar hula a Najeriya suka gudanar da wani gangami zuwa fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock inda suka nuna goyon bayan su ga yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba Buhari ke yi. Masu wannan gangami sun nuna rashin jin daɗin su bisa abin da suka kira katsalandan da suka ce kwamitin zaman lafiya na yi ga yaƙi da cin hanci kamar yadda daya daga cikin jagororin wannan gangami Comrade IG Wala ya min bayani. Abin da dama ya kai mu shine mu isar da sako wanda muka bayar a rubuce abin da sako ya kunsha ya kunsa shi shine muna kira ne wa shugaban ƙasa cewa kada ya kasa a gwiwa wajen tabbatar da cewa wannan alƙawura da ya ɗauka musamman magana da yake kai yanzu na yaki da cin hanci da rashawa ya tabbata ya ci gaba da shi sosai al'ummar Najeriya ɗari bisa ɗari suna baya cewa lallai kada ya yarda wasu daga cikin al'umma musamman waɗannan shugabanni da suke kiran kansu da tawa wadda suke wakilai kuma na na na, kwamiti da suke cewa peace committee. Shugaba Buhari ta bakin kakakinsa Femi na ya tabbatar masa cewa yaƙi da cin hanci kam yanzu aka fara. A ɗaya bangaren kuma kwamitin zaman lafiya na tsohon shugaba Abdulsalami Abubakar ya mai da martani. Ganin sai da kwamitin ya gana da tsohon shugaba Goodluck Jonathan kafin daga bisani su gana da shugaba Muhammadu Buhari Abinda ya janyo cece kuce da ma zargin kawo cikas a yaƙi da ake yi da cin hanci a cikin kasar daga bangaren wannan kwamiti ya sani tambayi dr yunusa tanko da ke zaman wakili a kwamitin na abdulsalam ko mai zai ce tsohon shugaban kasa jonathan sai ya faɗa mana cewar da abubuwan da yake ta mai da hankali ana ganin kamar ana zaben waɗanda ake so a kama ko a hukunta su amma shi bai ce kar a hukunta kowa ba ko shi kansa in an same shi da laifi bai da umarni da ba za a kama shi ba ka muka je gaban shugaban kasa muka faɗa mai cewar ga abun da muka ji kuma ga na mu shawara mun goyi bayan ɗari bisa kan ɗari yaƙi ake yi a bisa ci hanci da rakawa amma a yi bisa doka da oda kaji abin da muka yi kenan kuma wallahi sallahi, mutanen shugaban ƙasa suna nan a gabansa za ku iya tambayan garba ko so ɗaya da wani ɗan kwamiti ya ce ana so a neman wa sauƙi wa shugaba Jonathan ko wani. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.